na da shekara 1439 daidai da 16 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 157 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr az-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al jawziya Sheikhul Islam rahimahullah za mu tashi muna karatu a cikin wato fasalin da ke bayani akan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wasallama dangane da zikirori da addu'o'i da wurdai kafin mu ci gaba akwai wata tambaya da wani dan uwa daga cikin masu bibiyar karatun ya aiko mini game da cewa ya ji mun karanta hadisin bismillahi tawakkaltu Allah wala hawla wala quwwata illa bismillahi tawakkaltu اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أذل أن أذل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي wanda a cikin karatun da muka yi muka tabbatar da cewa hadisi ne ingantacce al-imamu at ya rawaito shi haka al-imamu da ainihin wato al-imam hakim daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama salama radiyallahu anha yace amma ya karanta a wasu maganganu na wasu malamai cewa hadisin bai tabbata ba gaskiya ne ko da nake karatun uh, wallahu a'lam ina sanar da waɗannan maganganun uh, cewa uh, akwai malaman da ba su inganta shi ba sai dai ta yunayi zuhuli daga tattauna matsalar da kuma tikewa akan abinda ni nake ganin shine daidai daga malaman da na karanta maganganunsu ko kuma ne takalidi da da da da da, su gaskiya ne an samu wanda yake kan gaba wajen tattauna matsalar wannan isnadi shine al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin sharhin da ma littafin azkarun nawawiya wannan kenan na taijul afkari fi takriji a hadithin azkarin nawawiya a cikin wannan mujalladi na ɗaya ya tattauna akan wannan matsala a farkon al'amari ibnu hajirin da ya zo takrijin hadithin in ka je ka duba zaka ga inda ya bayyana cewa hadha hadithun hasanun dan dama yakan fara takrijin da bayanin hukuncin hadisin ce hadha hadithun hasanun sannan ya takhrijin sa ya kawo shi da isnadoji da mutaba'at da badali da ya samu da muwafaka da makamantansu sana ƙarshe ambacin maganganun da malamai suka yi dangane da matsalata ta da'awar inqita'i tsakankanin mujahid da ummu salama shine matsalar da aka kawo game da isnadin cewa Limamu abu abdullahi da hakimin na saburi ya inganta riwayar a cikin littafin musadrak kuma har yayi ƙoƙarin wahanantar da raunatar da maganar masu cewa akwai wannan in inqita'i ya tabbatar da akwai saduwa tsakankanin tsakanin malama ummu salama da dalibinta wato mujahid sannan ya bayyana cewa shi shi al-imamu ibnu hajar din ya bayyana cewa a littafin kuma ma'rifatu ulumul hadith a can kuma sai al-imamu ya tabbatar da cewa akwai in katsayi tsakanin malam mujahid da da ita sayyidatuna ummu salama radiyallahu anha don haka yace kuma baya ga shi eh, al-imam al-hakim akwai ali ibn abdullahi ibn al-madini malamin su bukhari shi ma ya irin wannan magana da makamantansu to amma wannan da'awa ta inka tayi da'awa ce wacce take eh, qasira an samu malaman da suka tabbatar da lalle an samu liqa da mu'asara tsakankanin ummu salama da ainihin wato dalibinta mujahid na cikin wannan isnadi kuma ya tabbata kamar ka kuma ka karanta littafin abin nan wato as-sahiha ta Sheikh Al-Albani rahimahullah a lamba ta 3163 zaka ga inda ainihin wato malam Albani ya tattauna dalla dalla game da wannan matsala ina ta cewa mujahid a abin nan ne amirun sha'abi afwan amirun sha'abi wanda yake cikin isnadin shine aiki da maganganu akan in katsayi tsakankanin shi da ummu salama a takeice yan uwa dalibai su kuma su karanta waɗannan maganganu don haka insha Allah wannan hadisi ingantacce ne da hanyoyinsa da suka zo na mutaba'at da kuma ita kanta wannan raunin ita wannan magana ta in katsayi tsakanin amirun sha'abi da malama sayyidatuna ummu salama don haka insha Allah riwaya ce tabbatacciya wallahu a'lam wannan a takaice nan kwarai da gaske sai mu kuma inda malam Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu yake cewa wa kana yaqulu idza asbaha annabi Alayhi salatu wassalam ya kasance idan asuba ta yi gari ya waye masa yakan yi addu'a ya ce Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur wato bayan da ya gama kawo mana nau'o'in addu'o'i waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a wajen kwanciya da waɗanda yake idan ya farka bacci da waɗanda yake a cikin wutiri to yanzu kuma asuba ta yi gari ya waye to idan yazo tashi daga bacci sai wannan addu'a ya ce Allahumma bika asbahna wa bika amsayna ya Allah gare ka muka wayi gari kuma gare ka muke yin yammaci wa bika nahya ya Allah gare ka muke rayuwa wa bika namut ya Allah bisa dogaro da kai muke mutuwa wa ilaykan nushur kuma rana alkiyama zuwa gare ka ya Allah za a tashi mu al-imam Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah suka fitar da wannan hadisi daga sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu haka alimamul buhari ma ya fitar da shi a cikin littafin al-Adab mufrad wanda riwaya ce sahihiya Al-Sheikh albani ya inganta wannan riwaya a cikin littafin Sahihu Adab al-Mufrad da kuma silsilar sahiha a lamba hadisi na 262 wa kana yaqulu asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi wa la ilaha illa wahda la sharika له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله إلى آخره ذكره مسلم يتشهى إلى يوم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wannan addu'a idan gari ya waye yace Allah asbahana wa asbahal mulku lillah mun waye gari kuma dukkanin sarauta ta wayi gari ta Allah ce lillahi hakanan dukkanin godiya ta Allah ce wala ilaha illallah wahda la sharika la babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku dukkanin mulki nashi ne walahul hamdu dukkan godiya ta Allah ce wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai rabbi as'aluka ya Allah ina roƙonka khaira ma fi hadha al-yawmi Allah ka sa na dace da alkhairin da ke cikin wannan wuni wa khaira ma ba'da ya Allah ina roƙonka ka sa na dace da alkhairin da ke bayan wannan wuni wa a'udhu bika min sharri A hadal yaumi, Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin da ke cikin wannan rana wa sharri ma ba'da da kuma sharrin da ke bayan wannan wuni rabbi ya Allah a'udhu bika minal kasali Allah ka tsare ni daga lalaci wa su'ul kibari da munin da ke cikin girman kai rabbi a'udhu bika min azabin finnari ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga azaba a cikin gidan wuta wa azabin fil qabri Allah ka tsare daga azabar kabari wa idza amsa idan yammaci tai qala sai ya sake yin wannan addu'a amma sai ya canza farkon ya koma da ita amsaina wa amsal mulku lillah har zuwa ƙarshen kuma iri daya wannan riwaya malam yace zakarahu muslimun al-imam muslim ya ruwaito wannan riwaya a cikin littafin sa as-sahih a cikin abwabu dhikr wa du'a daga sahabi Abdullahi dan Mas'udin radiyallahu anhu وقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا أبو بكر الله يقارى ما سيدا وترانا يتشيد من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت يتشي يا من ذن الله صلى الله عليه وسلم فكويا من كراتو na zikirin da zan dinga yi da safe da kuma da maraice qala sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce qulillahumma fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wa shahada Rabba kulli shay'in wa malika wa malika ashadu an la ilaha illa ant a bika min sharri nafsi wa min sharri ash wa shirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim qala qulha idha asbahta wa idha amsayta wa idha akhadhat akhadhta matja'ak hadithun sahihun malam yace sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mishi addu'a da zai dinga yi da asubahi da kuma da marece fa qala sai manzon Allah ya ce mishi kul ka dinga cewa Allahumma fatiras samawati wal ard ya Allah wanda ya kirkiri sammai da ƙasa alimul ghaibi wash shahada ya Allah masanin abin da ke ɓoye da wanda ke sarari rabba kulli shay'in wa malika ya Allah wanda ya mallaki komai wa malika ya Allah wanda yake da sarauta akan komai ya Allah ubangijin komai ashhadu an la ilaha illa ant ya Allah ina shaida cewa babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina neman ka tsare daga sharrin kaina wa min sharri shaytani wa shirki ya Allah ina roƙonka ka tsare daga sharrin shaydan da shirkarsa wa an aqtarifa ala nafsi su'an ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga wa kaina mummunan aiki aw ajruhu ila muslim Allah kuma ka tsare ni daga jawo wani musulmi mummunan abu qala annabi alayhi salatu wassalam yace qul ha idza asbahta ka faɗi wannan addu'a idan gari ya waye maka wa idza amsaita ka faɗe ta idan yammaci yayi wa idza akhadta matja'ak da kuma sanda ka kama wurin kwanciyarka wannan hadisi ne sahihi al-imamu abu dawuda ya fitar da shi da al-imamu tirmidhi da al-imamu abu abdullahi al-hakim an-naisaburi da al-imamu ibn hibban al-busti rahimallahu al-jami' wa qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama har ila yau manzon Allah yace ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli laylatin بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء حديث صحيح har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mamin abdi babu wani bawa ya qulu fi sabahi kulli yawmin wanda zai dinga fada kullun da safe wa masa'i kulli laila da kuma kowane yammaci ya dinga cewa bismillahi da la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai da sunan Allah ubangiji wanda babu abin da ke iya cutar da kai in dai ka dogara ga Allah babu abin da ke iya cutar da kai a sama ko a ƙasa wa huwa samiul alim Allah mai ji ne masani ne ka faɗa ka kafa uku sai ya zama babu abin da zai cutar da kai kwata-kwata wannan hadisi shi ma al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da limamu tirmidhi haka limamu ahmad ibn hanbal haka ɗansa abdullahi ɗan gidan imamu ahmad a cikin littafin zawa'idul musnad haka ainihin wato ibn majatan al-qazwini shi ma ya fitar da wannan riwaya dukkan su daga hadisin sahabi usman dan affan radiyallahu anhu da isnadi tabbatacce al-imamu ibn hibbana da imamu al-hakim an-naisaburi dukkanin su sun inganta hadisin al-imamu abu isa tirmidhi muhammad ibn isa ibn saura rahimahullahu shi kuma yace hadisi ne hasanun hadisi ne tabbatacce insha Allah wa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama yace man qala hina yusbihu wa hina yumsi raditu billahi rabban wa bil islam dinan muhammadin nabiyyan kana haqqan ala allahi an yurdiya sahahahu at-tirmidhi wal hakim yace man qala hina yusbihu wanda duk yace a lokacin da ya tashi bacci wa hina yumsi da kuma lokacin da yamma ta yi masa raditu billahi rabban na yarda da Allah ubangiji wa bil islami dinan na yarda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin nabiyyan na yarda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabin Allah kana haqqan ala allahi an yurdihu ya zama haƙƙi akan Allah shi ma Allah ya yarda da shi sahahu tirmidhi wal hakim tirmidhi eh, da al-imam al-hakim rahimahumallah sun inganta wannan hadisi ah, duk sanda aka ce ah, a waɗannan gawobi da ake faɗa hina yusbihu wa hina yumsi abinda ake nufi da asbaha daga bayan fitowa asuba zuwa ɗagawar rana abinda ake nufi da amsa irin wannan lokacin da muke ciki daga bayan la'asar har zuwa faɗuwar rana sune lokutan yin waɗannan azkaru din wannan riwayan tana da matsala sosan gaske akwai riwayar take ainihin wato da'ifiya ce ita ce wannan da ta zo da magana a kan yin wannan addu'a da safe ko da yamma wannan ashekul albani ya tabbatar da rauninta a lamba ta dubu biyar da ashirin a cikin abda'ifa akwai riwayar ta zo da lafazin idza faraga min salati idza faraga maimakon hina yusbihu wa hina yumsi sai buma man kala hina ma ko idza faraga min salati wannan riwaya ce wadda take ta ƙarya a lamba ta 970 a Sheikhul Albani ya tabbatar da ainihin wato cewa riwaya tana da matsala abin da yasa wannan ta zama mai rauni a riwaya al-Imam Tirmidhi din nan da da Hakim saboda akwai Sa'id ibn al-Marziban al-Abasi Abu Sa'id al-Baqqal wanda yana daga cikin rijal na tirmizi da ibn maja hakanan al-imam al-bukhari a cikin littafin adabul mufrad sun fitar da riwayarsa kuma wannan mutum ne wanda yake da'ifi kuma mudallisi kamar yadda eh, ibn hajar ya faɗa a cikin takribut tahrib sannan ha ila yau a cikin isnadin ɗayan riwayan wanda al-imam abu dawuda ya fitar akwai wani mutum mai suna sabiq ibn najiya wanda sabik kuma fi adadi majhulin dan ibnu hibana ne kawai ya kwararo shi a cikin kitabu sikat da haka da ibnu ya yabo a cikin takrib sai ce maqbul yani inda mutaba al-imamu abu dauda da al-imamu nasai da ibnu majah sun fitar da hadisin sa ta ka riwaya ce da'ifiya ba za a yi aiki da ita matsayin ta tabbata ba wallahu a'lam wa qala man qala hina yusbihu wa hina yumsi allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika kafin mu je da nisa za mu ga zai ta kawo mana riwayoyi waɗanda suke masu rauni ne kamar yadda ibn hajirin ya bayyana a cikin wancan magana da muka ishara zuwa gare su bayan da ya hassana wancan hadisi na an uzilla au uzalla ya zo a ƙarshe kuma ya kawo magana yan ƙasa'i sai yake cewa ta yi waɗanda suka inganta shi sun kalli cewa fada'ilul a'amali ne don haka akwai sauƙi a matsala to za ka za ka ga a nan ma ya ta kawo maganganu za mu ta jinsu waɗanda suke ba su inganta ba a hadisance amma saboda wannan babin na azkar yana daga cikin babukan da malamai suke da sassauci wajen wato karɓan hadisai game da shi saboda falala ce zikirori ne inda ba an ji wata addu'a da take da matsala ko wani lafazi da ya saba ma'aluma mai da darura ba to ba su cika tsanantawa sai abin da ya inganta duk da yake ya fi dacewa a tsaya akan abin da ya inganta amma dai malamai daga cikin musamman waɗannan mutaakhiruna suna da sassauci wajen ainihin wato a mu'amalantan hadisai irin waɗannan na fada'ilul a'mali da haka zaka je ta kawo hadisai waɗanda suke ba dole ne zama sun inganta keke da keke ba wallahu a'lam وقال من قال حين يسبه وحين يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار وإن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار وإن قالها ثلاثا أعتق الله ثلثه ثلثة salasata arba'ihi minan nari wa in ha arba'an ataqahu Allahu minan nar a man hina yusbihu wa hina wanda gari ya waye da asuba sai yace Allahumma inni asbatu ushiduka ya Allah ni na waye gari ina mai kafa ka shida wa ushidu hamalata arshik ina mai kafa mala'ikun nan masu ɗauke da al'arshi wa yahmilu arshar bika hum yawma idhin samaniya ina kafa su shaida wa mala'ikataka da sauran mala'ikunka ya Allah wa jami'a khalqika da dukkanin halittun Allah annaka antallahu ina kafa su shaida akan cewa na shaida babu abin bauta bisa gaskiya da tantanta sai kai la ilaha illa ant babu Allah babu abin bauta sai kai wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. kuma ina shaida cewa annabi Muhammadu bawanka ne salawatullahi wa salamu alaihi wa rasuluka kuma dan aikenka ne idan mutum ya faɗi wannan addu'a a ataqallahu rubu'ahu minan nari sai Allah ya yanta ɗaya bisa hudun mutumin daga wuta wa in qala ha marrataini in ya maimaita kafa biyu a ataqallahu nisfahu minan nari sai Allah ya yanta rabin sa daga wuta wa in qala ha salasan a ataqallahu salasta arba'ihi minan nari in ya faɗa sau uku sai Allah ya yanta uku bisa hudun shi daga wuta wa in qalaha arba'an in ya faɗi su hudu a taqahu Allahu minan nari sai Allah ya yanta shi baki ɗayan shi daga wuta wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi ta ainihin riwaya Anas dan Malik a cikin isnadin sa akwai mutum mai suna Abdurrahman ibn Abdul Majid wanda mutum ne majhuli har ila yau al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin Adabul Mufrad da al-Imam Abu Dawud din har ila yau da al-Imam Tirmidhi da ibnu sunni ibnu sunni a cikin amalul yawmi wal laila ta riwayan baqiyat ibn walid daga muslim ibnu ziyad al-qurash daga anas dan malik wanda wannan riwaya daga jinta akwai matsala saboda baqiyat dan walid duk da yake saduqun ne sai dai ana aibata shi da tadlisu taswiya yana goce isnadi ya ambaci wanda yake so ya ambata daka in ba ya sarraha da ta ba daga malamin shi da aka sanya da sama da gurin shi to ba a karba hakanan malamin shi anan mai suna muslim ibnu ziyad malamai suna da maganganu a kan shi suna ganin shi a matsayin majhuli kamar yadda ibn al ya faɗa ibn al al-fasi mai littafin bayanul wahmi wal iham ya faɗi cewa ba a san shi ba wallahu ta'ala a'lam duk da yake ibn hibbana kamar al'adarsa ya ambace shi a cikin kitabu siqat ba tare da ya faɗi wata magana ta a zo a gani a kan shi wadda ke nuni zuwa ga ya san shi ba al'imamul hakimin na saburi ya fitar da wata riwaya kwatankwacin wannan daga sahabi salmanul farisi radiyallahu anhu wadda take nuni zuwa ga shahidi ne ga hadisin kuma ya inganta shi don haka ana iya haɗa su sai a samu hadisin ya zama hasanun fi shawahidi wallahu ta'ala a'ala wa kana sannan annabi alaihi salatu wasallam yake cewa man qala hina yusbihu allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika laka lakal hamdu wa lakash shukru faqad adda shukra yawmihi wa man qala mithla dhalika hina yumsi faqad adda shukra laylati wa man qala mithla dhalika hina yumsi wanda ya faɗi irin wannan addu'a da yamma ya mai ta Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika shi ma faqad adda shukra lailati yayi godiyar da ake so yayi cikin wannan dare na wannan rana malam ibnu qayyim al-jawziya yake cewa hadithun hasan yace wannan hadisi ne kyakkyawa sai dai wannan magana tashi akwai tasahuli a cikin ta rahimahullah babu shakka akan wannan hadisi yana da matsala al-imamu abu dawuda ya fitar da shi a cikin littafin shi na kitabul adab a cikin asunan ɗinsa haka al'imamu ibn hibban al-busti daga abdullahi ɗan ghinam al-bayadi a cikin isnadinsa akwai wani mutum mai suna abdullahi ibn ambasa wanda yana daga cikin rijal na abu dawuda da al'imamun nasa'i ibn hibbana ya yi masa taufiki shi kadai da haka shekul imamu ibn hajjirin rahimahullah da ya zo magana a kan shi a cikin takarib sai ce makbulun daga cikin malaman da suka hassana wannan hadisin har ila yau akwai ibnu hajirin al-asqalani din har ila yau shi kuma a cikin littafin shi na tajir askar tare da cewa a can kuma ya ce makbulun wanda kuma ka'idar da ya faɗa idan ya ce makbulun to yana nufin indal mutaba'a idan wani ya raka shi akan wannan riwaya wanda kuma ba a samu irin wannan rakiyar ba anan الشيخ shaykh al-albani muhammad nasiruddin rahimahullah ya yi magana akan wannan isnadi da tabbatar da rauninsa a cikin ba'ifu sunani abi dawud lamba ta dubu biyar da lamba saba'in da uku wallahu ta'ala al wa kana yad'u hina yusbihu wa hina yumsi bi hadhihi ad-da'awati ya kasance idan gari ya waye ko yamma tai yana yin wannan addu'ar da ke tafe Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي wa روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي صححه الحاكم malam ya ce daga cikin addu'o'in da annabi alaihi salatu wasalam yake yi a lokacin da gari ya waye ko yamma ta yakan ce allahuma inni as'aluka afiya ya Allah ina roƙonka ka bani lafiya ka sa na zama cikin salama fi duniya wal akhira anan duniya da ranar gobe kiyama Allahumma inni as'aluka al-afwa Allah ina roƙonka ka mun rangwame wal afiyata ya Allah ina roƙonka bani lafiya fi dini a cikin addini na wa duniyaya da harkokin rayuwata wa ahli da mutan gidana wa mali Allah ka bani lafiya a cikin dukiyata Allahumma astur aurati Allah ka rafa mana na wa amin rawati Allah ka amintar da ni daga abin da yake bani tsoro ar-rawa shine tsoro mai firgita mutum wanda nan take zai zo kawai ya firgita ka Allahumma hafizni min ya yadayya Allah ka tsare ni ta gaba gare ni wa min khalfi Allah ka tsare ni ta bayana wa an yamini Allah ka tsare ni ta na. wa an shimali Allah ka tsare ni ta haguna wa min fauki Allah ka tsare mun sama na wa a'udhu bi azamatika ya Allah ina neman tsari da girmanka an ugtala min tahti Allah ka hana awawushe mun kafata wannan addu'a tana da rumo kwarai da gaske malam yace sawahul hakim al-imam abu abdullahi al-hakim ne saburi ya inganta wannan riwaya haka ainihin al-imam abu dawuda eh, Sulaiman ibn al-Ash'as al-Sijistani da al-Imam Ibn Majah al-Qazwini dukkaninsu sun ruwaito wannan riwaya daga sahabi ainihin wato abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma al-imam al-hakim kamar da aka ambata anan ya inganta ainihin wato hadisin kamar yadda malam ya ambata sannan an samu al-imam waqi' bin al-jarrah rahimahullah ya fassara ma'anan an ugtala min tahti yace ma'anar shi Allah ka tsare ni daga in samu kaina a cikin girgizar ƙasa ya fassara shi da wannan ma'ana wa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza asbaha ahadukum falyaqulillahu falyaqul asbahana wa asbaha almulku lillah والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهدايته وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ثم إذا أمسى falyakul misla zalik ce idan gari ya waye ɗayanku ku ya dinga addu'a yana cewa asbahana wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin mun waye gari kuma an waye gari dukkanin mulki yana hannun Allah Allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawmi ya Allah ina roƙonka ka bani alkhairin da cikin wannan wuni wa fathahu Allah ka bani budin da cikin wannan wurin wa nasrahu Allah ka bani nasarar dake cikin wannan wurin wa nurahu da hasken da ke cikin wannan yinin wa barakatahu da albarkarsa wa hidayatahu da shiryar da ke cikinsa wa a'udhu min sharri ma fihi ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin da ke cikin wannan wunin wa sharri ma ba'dahu da sharrin abin da zai zo a bayan wannan wunin thumma idza amsa annabi alaihi salatu ya yace idan ma yammaci tayi falyaqul mithla hadha sai faɗi wannan addu'a sai ya canza ya ce amsaina wa amsal mulku lillahi rabbil alamin har zuwa ƙarshe malam ya ce hadithun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa ji ainihin wato shekul Islam ibn ah, ibn Qayyim al-Jawziya al-Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi daga sahabi ah, Abu Malik al-Ash'ari sai dai wannan riwaya tana da illa har guda biyu waɗanda za su hana hadisin ya inganta ko ya kyautata haka kai tsaye illa ta farko a cikin isnadin wannan riwaya akwai Muhammad ibn Ismail ibn Ayyash al-Shami wanda da shi da babansa suna da matsala abin nan Muhammad ibn Ismail yana da rauni ba a karɓar riwayarsa yana da lead babansa kuma wato Ismail ibn Ayyash al-Shami shi ma yana da raunin riwayarsa daga mutanen da ba mutanen ƙasar Sham ba to da shi anan ya tsira domin wannan riwaya ce daga mutanen sham to sai zama matsalar kawai anan shine dan nasa mai suna Muhammad ibn Isma'il wanda yake da rauni illa ta ɗaya kenan illa ta ɗaya kuma shine a inqita'i tsakanin Shuraih wanda shine tabi'in riwaya Shuraih Shuraih da ainihin Abu Malikin Abu al-Ash'ari wanda akwai in kitsayi tsakankanin su daka ash-shaykh albani albani yayi takhrijin wannan riwaya a cikin abba'ifa a lambar hadisi na da shidda, a inda ya tabbatar da cewa riwaya ce mai rauni ba ta da ƙwari ba ta da inganci wallahu ta'ala a'lam sai malam yace wa zakara abu dawuda anhu annahu qala li ba'di banati al-imam abu dawuda sulaiman bin al-ash'as al-sijistani rahimahullah ya ambata a cikin kitabul adab na uh, uh, abin ɗinsa wato uh, sunan ɗinsa cewa daga wata daga cikin 'ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda isnadin ya zo daga salimu alfarra ya ce haddasana abdulhamid maula bani hashim an ummihi anna بنات banatin صلى الله عليه وسلم حدثتها wannan shine isnadin wannan isnadin kuma daga jin shi ko dan aji ɗaya ne kai a musallar hadisi kasan yana da matsala na fata mun gano wannan to na farko salimul farra salimu al-farra wanda yace daga abdul hamid maula bani hashim salimul farra ibnu hadirin ya sannafa shi a cikin taqrib da cewa maqbul yani al mutaba'a yana da riwaya cikin Abu Dawuda da sunan ta nasayi abdulhamid Abdul Maula Bani Hashim malamin shi Salimul al din shi ma maqbul ne inda al-mutaba'a kenan shi ma daga cikin rijal na Abu Dawuda da Tirmidhi sannan mahaifiyarsa da yace anna ummuhu haddathat an ba'adi banati nabi sallallahu alaihi wasallam kaga anna ummuhu cewa mahaifiyarsa to wannan ibhami ne wato wa mubhamun ma fihi rawil lam yusam ba a san wace ce uwarsa ba ba a ambace ta ba a haka sunanta kawai yabo ba a ta ba kuma cewa wa kana takhdimu banati takhdimu ba'da banatin nabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana aiki a gidan wata daga cikin ayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ita diyar manzon Allah ta ce mata babana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mini kaza to wannan daga gani isnadi ne wanda yake akwai akwai akwai baba game da da inganta shi ba shi wa inganta shi haka kawai quli hina tusbihina tace mata tace mata annabi babana alayhi salatu wasalam ya ce da ni idan gari ya waye kice subhanallahi wa bihamdi wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma fa innahu man qala hunna hina yusbihu hufiza hatta yumsiya wa man qala hunna hina yumsi hufiza hatta yusbiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya ce da ita kice subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah kuma muna gode masa wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu ƙarfi ko dabara sai ga Allah maɗaukaki mai girma masha Allahu kana abinda Allah ya so shi yake gudana wa malam ya sha lam yakun duk abin da Allah bai so ba bashi yuwa ya auku a alamu ni na sani na yi imani annallaha ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah ilmin sa ya kewaye komai fa innahu manzo Allah sallallahu aka ce ya ce man qala hunna hina yusbihu wanda ya faɗi wannan addu'a sa'ad da gari ya waye hufiza hatta yumsi za a kiyaye shi za a sashi cikin kariya ta Allah har yamma ta yi wa man qala hunna hina yumsi hufiza hatta yusbiha wanda ya faɗa kuma a lokacin da yake yammaci za a tsare shi har wayewar gari kamar yadda muka ji wannan riwaya riwaya ce ta Imam Abu Dawuda amma da isnadi wanda yake mai rauni وقال da لرجل من الامصار من الانصار الا kalaman كلاما اذا azhaba Allahu hammaka wa qada anka dainaka qultu bala ya rasulullah qala qul idza asbahata wa idza amsayta allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasali wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijali قال فقلتهن فأذهب الله همي wa qada anni Ya yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da wani mutum daga cikin sahabbai mutanen garin Madina yace da su ya kai bawan Allah ala uallimuka kalama bana sanashe ka wani zance ba idza qultahu in ka faɗi wannan magana azhaballahu hammak Allah zai gusar maka da damuwarka wa qada anka dainak Allah zai biya maka bashinka qultu bala ya rasulullah nace ai ko ya manzo Allah ina son wannan addu'a sallallahu alaihi wasallama qala yace ka dinga cewa allahumma asbahtu allahumma idza qul qul idza asbata wa idza amsayta idan gari ya waye ko yamma ta yi ka dinga cewa allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan ya Allah ina neman ka tsare ni minal hammi daga damuwa wal hazani da bakin ciki abin da ake nufi da damuwa shine wato abin da ke da alaka da mustaqbal abin da ke da alaka da wanda zai zo nan gaba wanda baka sanya za a yi ba kana jin tsoron yiwuwar faruwan wani abu zai saka cikin asara ko takaici ko kunci ko tsoro ko karai arziki to wannan sunan shi hammu ina fata shine wato eh, scare kenan you are scared kana tsoron abin da zai faru a nan gaba alhazan shi kuma shine tsoro ko bakin cikin da ke faruwa na abin da ya riga ya wuce bakin cikin da ke faruwa na almadi abin ya riga ya faru amma ya bar maka wani tasiri a zuciyarka ko a rayuwarka wanda ke sa ka bakin ciki to kaga shine bakin ciki kenan wancan kuma damuwa ko firgicin abin da zai biyo baya yana addu'a yana cewa Allah ya tsare shi daga dukkanin biyu wa a'udhu bika minal ajazi wal kasal Allah ina tsoronka ina roƙonka Allah ka tsare daga al gazawa wal kasal da kuma rauni da lalaci a bayan mun karanta wasu maganganu masu tsayi game da kasancewar rauni da lalaci duka su ne mabuɗin gaba ɗayan sharrin da mutane suke aukawa na jahilci da talauci da yunwa da fatara da lalaci da duk wata fitinar rayuwa tana komawa ne zuwa ga imma dai gazawa su kasa kaiwa abin da ya kamata su kai ko kuma lalaci ga abin za su iya kaiwa gare shi amma ba su tashi sun yi hoɓɓasan da ya kamata ba wa uzu bi min aljubun Allah ina roƙonka ka tsare ni daga tsoro wato abin nan jubun shine ragwantaka mutum ya zama mata maza mara taurin rai wal bukhli da kuma rowa rowa ta rashin rashin halin kirki rashin halin kyauta wa udu bi min ghalabati daini Allah ina roƙon ka tsare ni daga abin nan wato bashi ya rinjaye ni a ce ana bi na bashin da na rasa yadda zan yi da shi wa qaharir rijali Allah ina roƙon ka tsare ni daga wato mazaje su fi ƙarfi na a samu mutane maza mazaje sun fi ƙarfi na a harkar da nake qala mutumin yace fa hunna sai na je ina ta yin waɗannan addu'o'i fa azhaballahu hammi sai Allah ya tafiyar da dukkanin damuwata wa qada anni daini kuma ya biya mini basussukan da ake bina wannan riwaya al abu dawuda ya ruwaito ta daga ainihin sahabi abu sa'id al radiyallahu anhu a cikin isnadin takun mutum mai suna ghassan bin aufin al-mazini al-basri wanda an samu malaman hadisi sun yi rubdugu akan cewa mai rauni ne al yahya saji al-imamu al-azdi al-imamu abu duka waɗannan sun ce mai rauni ne haka shi kanshi al abu dawuda a cikin littafinsa ɗinnan na ainihin wato sunan ya yayi ishara zuwa ga rauninsa haka al albani a cikin gayatul maram fi takhrij a al halali wal haram da littafin da'ifu sunani abi dawud sai dai akwai addu'a da ta zo wadda take da irin wannan lafazin ingantacciya daga sahabi Anas dan Malik ba tare da ƙayyade ta da yin ta a wani lokaci na musamman safiya ko yammaci ba fadin fadin manzo Allah kawai Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal ah, wal bukhli wal jubni wal da ainihin wato dala shine rufar da bashi bashi ya lullube ni sabanin wancan lafazin na galabatu da sai zo da dala'il baini wato bashi ya muni katutu da ake cewa da hausa ko wa galabatin rijali daka addu'ar ta inganta fil jumla abinda babu tabbas akan shi shine ƙayyade ta da cewa tana daga cikin azkaru sabah wal masa koyaushe mutum zai iya yin ta kuma tana da falala kwarai da gaske da tabbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa kana idza asbaha qala asbahana ala fitratil islami wa kalimatul ikhlasi wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala sallama wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin a cikin riwaya riwaya al-Imam Ahmad cikin musnad kenan da isnadi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala sallama yana cewa in gari ya waye asbahana ala fitratil islami mun wayi gari a cikin lafiyayya hanya ta addinin Allah musulunci wa kalimatul ikhlas mun wayi gari akan kalmar la ilaha illallah ita ce kalmar ikhlasi wa dinin nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mun wayi gari muna bin addinin annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millati abina ibrahima muna bin kuma tafarkin addinin babanmu ibrahimu alaihi salam hanifan miƙaƙƙen addinin nan da annabi Ibrahim ya yi shi musulma annabi Ibrahim nan da ya yi musulunci tsaye musulunci wa ma kana minal mushrikina da dai annabi Ibrahim bai taɓa yin shirka ba salawatullahi wa salamuhu alaihi al ibnu qayyim al-jawziya yake cewa za fil hadisi haka yazo a cikin hadisin da faɗin shi cewa wa dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama manzon Allah da kanshi aka ce yana cewa mun wayi gari akan addinin mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaman shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din wani third party ne ba shine annabin ba sai malai yace wa sa shikalahu ba'du wasu malamai suka ce wannan wurin akwai matsala ba zai yi a ce annabi ya faɗi haka ba walahu hukmu eh, nazairihi wannan yana da hukuncin ire-irensa ka qaulihi fil khutabi wat tashahhud fi salati kamar da yake fada a wajen a hudubarsa a matsayin wajen khutbatul hada da yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kaga haka yake fada a cikin khutbatul hada haka kuma idan ya zo fita shauri a tahiyya yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to kaga nan ma za a shaida kamar ba shine yake fada ba kamar wani ne third party yake fada haka manzo Allah sallallahu alaihi yake yin waɗannan addu'o'i kuma daidai ne kuma haka za a yi su fa innahu sallallahu alaihi wasallam mukallafun bil imani bi annahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai shi ma Allah ya daura mishi shari'ar cewa yayi imani da cewa shi annabi yayi imani da annabtar kansa wa wujubu zalika alaihi a'azam kai wajabcin ma yayi imani da kan kansa a matsayin annabi ya fi ƙarfi akan sauran mutane ko a azamu min wujubi alal mursali ilaihi wajabcin yayi imani da kanshi a tsayin annabi ya fi tsanani fiye da wajabcin wani yayi imani da shi daga cikin mutane waɗanda aka aiko su aka aika shi zuwa gare su fa huwa nabiyyun ila nafsi ai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne zuwa ga kansa wa ilal ummati allati huwa minhum kuma shi annabi ne zuwa ga wannan al'umma wanda shi ma ɗaya ne daga cikin wannan al'umma sallallahu alaihi wasallama wa huwa rasulullahi ila nafsihi wa ila ummati shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne zuwa ga kan kanshi sallallahu alaihi wasallama kuma annabin Allah ne zuwa ga al'ummarsa sallallahu alaihi wasallama da haka babu wani iskali a cikin fadin cewa wa dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama malai ci gaba da cewa wa yuzkaru anhu annahu qala li fatimata ibnatihi ya ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi me zai hana ki tsaya ki ji abinda nake gaya miki an taquli idza asbahti wa idza amsiki ki dinga fada idan gari ya waye haka kuma idan marece yayi ki dinga cewa ya hayyu ya qayyumu bika astaghifu fa aslih li sha'ni wala takilni ila nafsi tarfata ainin ki dinga cewa ya hayyu ya qayyum ya Allah rayayen sarki tsayayyen sarki bika bika astaghifu ya Allah a wurinka nake neman agaji fa aslih li sha'ani ya Allah ka gyara mini dukkan al'amarina wala takilni ila nafsi tarfata ainin ya Allah karka banni da kan kaina koda da gwargwadon kiftawar ido wannan riwaya al'imamu ainihin alhakimun nai saburi shi ne ya fitar da ita da ibn sunni a cikin amalul yomi wal laila da al'imamu abubakar albayhaqi a cikin al'asma'u was sifat haka al'imamun nasa'i ma fitar da ita a cikin asunul kubra dukkaninsu daga sahabi anas dan malik radiyallahu anhu sai dai a cikin isnadinta akwai mutum mai suna usmanu binu mawhib wannan ba shine Usman ibn abdullahi ibn Mawhib ba domin wancan yana daga cikin rijalus shekai ne Usman ibn Abdullahi ibn Mawhib da wani lokaci akan ce mashi Usman ibn Mawhib a faɗi kakan kawai kamar da ake cewa Ahmad ibn Hanbal haka ana cewa Muhammad ibn Ibrahim manzo sai sama akan ce mashi Muhammad ibn Abdul Muttalib wato danganta mutum zuwa kakan shi ya halasta Ahmad dan hambali Ahmad ibn Muhammad ne ibn Hanbal Hanbal din kakansa ne to haka nan ma da aka ce Muhammad a Usman ibn Mawhib kar wani tunanin cewa ko Usman ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Mawhib wanda shi ya daga cikin rijalu shekhaini wannan wani ne daban kuma makbuli ne wato ana karɓar riwaya sane idan ya dace da wasu masu riwaya kamar yadda ainihin malamai suka ambata haka wannan riwaya tana buƙatar mutaba'a kafin a inganta ta wallahu ta'ala ala da ka ji ya saddara ta da wayuzkaru haka ya yace wa yuzkaru anhu sallallahu alaihi wasallama annahu qala li rajulin shaka ilaihi isabatal afati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce ya ce da wani mutum wanda ya zo ya kawo koke yayi shakawa cewa yana faruwa da afatu matsaloli afa ita ce matsala fitina rashin lafiya jarabawa abin da zai zama jarabta a rayuwa to afat da yawa kenan da ya kawo manzo Allah wannan ƙara sai manzo Allah ya ce mishi qul idza asbahta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi idan gari ya waye kai addu'a ka ce bismillahi ala ala nafsi wa ahli wa mali fa innahu la yadhhabu alayka shay'un ci in gari ya waye kai addu'a ka ce bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali da sunan Allah nake fara rayuwar nan ina neman Allah ya tsare ni da sunansa da gan kaina da iyalina da dukiyana ce idan haka faɗa haka babu abin da zai faru gare ka al-imamu ibnu sunni ya fitar da wannan riwaya a cikin amalul yawmi wal laila daga riwayar sahabi abdullahi dan abbas sai dai a cikin isnadin ta kamar da al-imamu nawawi ya faɗa cikin al a akwai mutum da ba a san shi ba domin isnadin ya zo ne daga an sufiyana an rajulin an mujahid to wannan rajul da ke tsakanin sufiyan as-sauri sufyan ibnu uyayna da ainihin wato mujahid shine ba a san kowa ne ne ba da haka isnadi ne wanda yake mai rauni wallahu ta'ala a'lam wa yuzkaru anhu annahu kana idza asuba qala haka Hakanan ma aka sake da labari cewa idan gari ya waye manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya Allah inni as'aluka ina roƙonka ka bani ilman nafi'an Allah ka bani ilimi mai amfani wa rizqan tayyiban Allah ka bani arziki mai dadi wa amalan mutaqabbala Allah ka bani aiki wanda yake abin karba a wajenka kaga dukkanin su waɗannan abubuwa guda uku manzo Allah sallallahu saboda Allah da Allah ya bashi jawami'ul kalim sai ya sanya musu kowanne wani adjective wani siffa da zai tantance irinsa ilman laysa ilman bas lakin nafi'an wa rizqan arziki ba arziki kai ba tayyiban wa amalan aiki ba aiki kadai ba mutaqabbalan abin karbe wannan ma riwaya ce ta al-imamu ibnu maja abubakar al-qazwini rahimahullah daga sahabiya ummu salama radiyallahu anha al-imamu al-busairi a cikin uh, az-zawaid yake cewa mazajen isnadin uh, gaba ɗayan su amintattu ne in banda khala maula ummi salama in banda maula wani bararren bawa ga ummu salama shi kam yace fa innahu lam yasma wa lam adri wahidan mimman sanafa fi muhammati zakarahu yace shi kam bai ji daga bai ji komai daga malamarsa ummu salama ba kuma ba a ma san wato ba a samu labarin wani daga cikin malamai yayin magana akan shi ba ha ila wannan riwaya tana da wani shahidi a littafin mu'jamu tabarani as-saghir mu'jamu tabarani as-saghir da isnadi wanda yake tabbatacce wala Allah idan an hada waɗannan isnadoji su bata isnadi wanda yake hasanun fil majmu'ati hasanun fi shawahidi wallahu a'lam wa yadhkaru anhu sallallahu alaihi wasallam anna al-abda idha qala hina yusbihu marratin ثلاث inni اللهم minka fi منك wa نعمة wa وستر fa atmim alayya ni'mataka wa afiyatika wa sitraka fid dunya wal akhirah wa idha amsa qala dhalika kana haqqan ala allahi an yutimma alayhi idan mutum gari ya waye ya adda ya ce allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa wa sitrin ya allah ina gode maka na wayi gari a cikin ni'imarka da lafiyar da ka bani wa sitirin. da rufin asirin da ka mun falla da shi ya Allah fa atmin alayya bi ni'matika Allah ka cika mini ni'imarka wa afiyatika Allah ka cika min lafiyar da ka bani wa sitraka Allah ka cika mini rufan asirin da kai mini fi dunya wal akhirah Allah ka sa na samu waɗannan abubuwa a duniya kuma na same su a lahira wa idza amsa idan yamma ta yi nan ma qala zalika sai faɗi wannan zance ya faɗa da safe ya faɗa da yamma kana haƙƙan alallahi an yi yutimma alai ya zama abinda Allah ya ɗaura wa kanshi sai ya cika mishi wannan burin wannan riwaya al'imamu Ibn Sunni shi kaɗai ya kaɗe da fitar da ita a cikin tafin shi amalul yawmi wal layya. amalul layya daga sahabi Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu wa an abi a cikin isnadin wannan riwaya akwai rauni wanda har wasu ma malaman suna ganin raunin ya kai ga cewa a ce hadisin na ƙarya ne ko kuma hadisi ne munkar a ashekul albani a cikin ainihin lamba ta dubu shida da lamba saba'in na littafin abba'ifa illolin guda biyu su ne akwai wani mutum mai suna amin illa guda ɗaya wadda take mai girma shine wani mutum mai suna amr bin wanda alimamu ibnu adiyyin aljurjani a cikin alkamil kamil fi du'afa rijal al'imamu addar kutni a cikin littafin addu'afa al-matrukin al'imamu ibn al-jauzi a cikin littafin shi addu'afa al-matrukin dukkanin suka ce mutum ne mai rauni dama ibn maja ne kadai ke da riwaya daga wannan mutum sannan al-imamu hafiz ibn hajar al da ya zo tarjamar sa a cikin taqribu tarih sai yake cewa matrukun abun watsi ne bittifaqihim eh wattahamahu ba'dhum wannan ya faɗe ta ne ba a cikin taqrib ba kamar yadda na ce a cikin nata'ijul afkari wannan sharhi nashi na al-azkar nawawiya yake cewa ainihin wato matrukun bil ittifaqihim wattahamahu ba'd malami ne mai rauni malamai duka sun hada kan raunin sa wasu ma sun ce ɗan ƙera hadisan ƙarya ne wallahu alam da ka wannan riwaya ba ta tabbata ba ta cewa Allahumma inni asbatu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa an fatmim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah fa idza amsa ala mislahunna wa yadhkaru anhu sallallahu alayhi sallam annahu qala man qala fi kulli yawmin hina yusbihu wa hina yumsi hasbiyallahu la ilaha illa huwa وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه ما hammahu min amri duniya wal akhir yace wanda duk ya bude baki ya faɗi cewa ah, yace ah, man qala kullu yawmin wanda ya faɗa a kowane wuri yake cewa ah, hina asbaha idan gari waye yace wa hina amsa da sanda yammaci yace hasbi Allahu Allah shine iyakar abin dogaro na la ilaha illa ko la ilaha illa huwa babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta illa huwa sai shi alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa ilai wa wa huwa rabbul arshil azim Allah shine ubangijin al'arshi mai girma sab'a marratin ya faɗi wannan kafa bakwai kafahu Allahu min ma ahammahu min amri dunya wal akhirah Allah zai wadatar da shi daga al'amarin duniya da lahira al'imamu ibn sunni ya fitar da wannan riwaya daga littafin shi na amal yomi wallaila ta hanyar sahabi abu darda isnadin da ya zo da wannan riwaya bai tabbata ba a haka marfu'iya al'imamu abu dawuda ya fitar da riwaya ha'ilawa daga abu darda'i amma mawukufan da isnadi wanda yake tabbatacce wannan kuma shi ne abin da ya tabbata sai dai a wannan riwaya kuma akwai wani lafazi munkari wanda ba a aiki da shi shine fadin shi da aka ce wai ya ce sadiqan kana biha am kadhiba Allah zai biya mishi bukatun shi ya amsa mishi wannan bukatun sawa'un da gaske yake ya faɗi wannan manganin tsakanin shi da Allah ko ƙarya yake ma'ana san da yake cewa hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sannan mutum yake faɗa ka zama kuma akwai wani wanda ba Allah ba wanda yake dogaro da shi ko san da yake faɗa ya zama ya da wasu laifuka da bai bayyana cewa yana yin su ba kuma bai nufin barinsu ba da makamantansu to wannan shi ne aka ce wai annabi ya ce da yana yin wani laifi ko kuma ko da ba shi da gaskiya akan wannan magana Allah subhanahu ta'ala zai karɓa kuma ya biya mashi bukatunsa to dai wannan bai tabbata ba wallahu a'lam wa yadhkaru anhu sallallahu alaihi wasallam annahu man qala hadhihi alkalimat kalimat أنه من قال هذه الكلمات في أول نهاره كان لم تصبه مصيبة حتى يمسي ومن قالها آخر نهاره لم تصبه مصيبة حتى يصبح قوات أدعاكم ودعك تشي من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينا ينتا آه yana yin ta yaushe ma hina ko uh, fi awwalin nahari a farkon ranar a farkon wunin sa uh, lam tusibuhu musibatun hatta yusi da zaran yayi ta a farkon wuni to wata musiba ba ta same shi ba har sai yammaci ta yi masa wa man qalaha akhira nahari wanda ya faɗi kuma a ƙarshen wuni lam tusibuhu musibatun hatta yusbiha musifa ba ta same shi ba har sai gari ya waye ga addu'a Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azimi ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم wannan addu'ar ya ce manzo Allah yana cewa Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangijina la ilaha illa anta babu abin bauta bisa gaskiya da tantanta sai kai alayka tawakkaltu ya Allah a gare ka na dogara wa anta rabbul arshil azim kai ne Allah ubangijin al'arshi mai girma ma sha Allahu kana abinda Allah ya so shi yake faruwa wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai so baya faruwa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu dabara ko karfi sai ga Allah mai karfi madaukaki mai girma a alamu ni ina sana cewa annallaha ala kulli shay'in qadir kai Allah mai iko ne akan komai wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma cewa Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ilmin sa ya kewaye komai Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri kulli dabbatin ya Allah ina ka ina roƙon ka tsare ni daga sharrin kaina da kuma sharrin duk wata halitta anta akhidun bi nasiyatiha wadda kake rike da makwarkwadarta ya Allah wanda kai kake juya kaddara abin da ke faura gare ta inna rabbi ala siratin mustaqim lalle Allah ubangiji na yana kan tafarki mani wa qila li abi dardai aka ce da abu dardai qad ihtaraqa baytuk gidanka na can ya kama da gobara fa qala mahtaraka yace sam gidana ba dai gobara ba walam yakunillahu azza wa jalla liyaf'ala Allah ba zai kona min gida ba likalimatin kalimatin sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda wasu kalmomi da naji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakaraha sai ya ambaci wannan kalmomin wannan riwaya al-imamu ibnu sunni ya fita da ita cikin littafin amalul yawmi wal laila ta hanyar ainihin talq ibnu habib yace jaa rajulun ila abi darda'i fa qala ya abu darda'i qad ihtaraqa baituka aka zaka ce aka bashi labarin cewa gobara ta kama gidansa shine sai ya ce a'a gobara ba za ta kama gidana ba sai ambaci wannan ainihin hadisi sai dai isnadin da ya zo da hadisin isnadi ne munkar a cikin isnadin akwai mutum mai suna al-aglab bin tamim kamar yadda ainihin al-imam ibn shahin ya faɗa a cikin littafin asma'u du'afa yace sunansa abu habs umar bin tamim da ake cewa al-aglab din lakabi ne umar ibn tamim ibn nu'man al-basri wannan mutumin wato yana da rauni haka malamin shi a cikin wannan isnadin mai suna al ibn Fura Fisa hajjaj ibn Fisa shi ma yana da rauni ash-shaykh albani a cikin lamba ta ashirin na abba'ifa yi magana akan isnadin wannan riwaya ya tike akan cewa isnadi ne mai rauni kwarai dan haka bata tabbata ba a matsayin kissa tabbatacciya ko addu'a sahihiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidul istighfari sayyidina a cikin istighfari wato jagora kwamandan dukkanin istighfarori gaba ɗayan an ya al abdu bawa ce allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta man qalaha hina yusbihu muqinan biha famata min yawmihi dakhala aljanna wa man qalaha hina yumsi muqinan biha famata min yawmihi min lailatihi dakhala aljanna Allahu akbar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya bada labari a cikin wannan riwaya wadda aka wuce daga ainihin wato abin nan sahabi shaddadu dan aus radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uga kwata-kwata na dukkanin wata kalma ta istighfari shine mutum ya ce Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai kai ya Allah khalaqatani Allah kai ka halicce ni wa ana abduk Allah ni bawanka ne wa ana ala ahdika Allah ina nan akan alƙawarinka wa wa'adika da ainihin wato ina nan akan alƙawari da ahadinka da tsarin mastaɓato Allah ina yin iyayina na tsaya akan alƙawarin yin tauhidi da alƙawarin na ɗauko cewa zan bauta maka Allah ina yin iyayina na a'udhu bika min sharri ma Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin munanan ayyukan da na riga na aikata abu ulaka bi ni'matika alayya Allah ina itirafi ina cewa tabbas kai mini ni'ima wa abu bi zambi kuma Allah ni kuma na maka zunubi na gaza daga biyan wato daga rama ni'imar da kai mini faghfirli ya Allah ka gafarta mini innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin ko ya Allah yadda abin yake shine babu wanda zai iya gafarta zunubai sai kai babu wani shehi ko wani babba ko wani wali da zai ce je kana gafarta maka babu sai Allah da kanshi man qalaha annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wanda ya faɗi wannan addu'a hina yusbihu sa'ad da gari ya waye muƙinan biha zuciyar shi na mai cewa da abin da ya faɗa haka ya kudarce ba ko ya faɗa da baki bane famata min yawmihi sai mutu a wannan wunin da khalal janna zai shiga aljanna wa man qala hina yumsi wanda ya faɗa da yammaci muƙinan biha yana mai gasgata waɗannan kalmomi famata min lailati ya mutu a wannan daren da halal janna shi ma ya shiga aljanna Allah ka samu a ciki wannan hadisi al'imamul imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabud da'awat inda ya hada babu yace cewa babu afdalil istighfar a cikin wannan babu ya fitar da wannan riwaya daga sahabi shaddadu dan Aus radiyallahu anhu ma'anan Abu Ulak kamar da muka faɗa ai kirru wa a'tarifu al-Imam hafiz Ibn Hajar askalani da ya zo sharhin wannan hadisi sai yake cewa fi hadha hadisi min badi'il ma'ani wa min al-alfazi ma yahiqqu lahu an yusamma sayyidul istighfar a cikin wannan hadisi akwai ma'anoni masu matukar dadi da kyau wanda suka baiwa hadisin cancantan a kira shi da suna jagoran istighfarori yace fa fihi al-iqraru lillahi wahdahu bil uluhiyya kaga a ciki akwai tabbatar da Allah shine ubangiji abun bauta wal da kuma bawa ya tabbatar wa da kanshi kuma bawan Allah ne wal itirafi bi annahu al khaliq da kuma furta cewa Allah shine mahalicci shine abun bauta shine abun godewa shine abun koma zuwa gare shi wal iqrar bil ahd allazi akhadahu alayhi da kuma furci da wannan alkawarin da Allah ya ɗaukar wa ‘ya'yan bani Adama, wai za min bani Adama min zuhurihim Uh, um, uh, uh, min zuriyatihim min zuhuri maduriyatihim wa ashadahum alastu bi rabbikum qalu bala cikin araf ko yace suka ce duk muka ce qalu bala duk mun yadda ya Allah mu bayinka ne shine Allah ya kashe di anta qul yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafil kar wani ya bi ranar alkiyama yace bai san an yi wannan alƙawarin ba ko da aka yi ba yana cikin wa'ayin shi ba to Allah ya bada labari kuma Allah mai gaskiya ne to wannan alƙawarin shine wa ana ala ahadika wa wa'adika ina fata mun gane wannan warraja'u bima indahu bima wa'adahu bi da kuma sa rai da fatan abinda Allah ya wa'adi wannan shine ahad sai kuma wa'ad na alƙawarin da Allah ya yi na zai gafara zai ba da falala zai yi rangwame zai rufa wa mutane asiri zai sa su a cikin aljanna zai yafi musu zunubansu idan sun mutu da imani da aiki na kwarai ya Allah ina jiran wannan alƙawarin naka wal isti'azatu min sharri ma janal abdu ala nafsi kuma bawa yana neman Allah ya tsare shi daga sharrin mugayen ayyukan da ya dauka wa kansa an ta tobara ka tobara da ainihin wato jinaya baƙaƙen ayyukan da kowa yayi daga cikin mu bayi Allah ka yafe mana wa idafatun na'ama ila mujidiha da kuma danganta ni'ima zuwa ga Allah wanda ya samar da ita faɗin shi cewa wa abu'u laka bi ni'matika alayya dukkanin ni'imar da na samu ya Allah taka ce kai ka bani ta wa idafatu dhanbi ila nafsi sannan kuma wa abu'u bi dhanbi Allah ina itirafi da cewa nayi laifuka wa ragabatuhu fil maghfira da kuma kwadayin gafara Allah fadin bawa inna ah, faghfirli wa atrafi bi annahu la ahadun ala zalika illa huwa da kuma yadda bawa yake itirafi yake confessing yake tabbatar da cewa babu wanda ya isa ya gafata zunubai din sai Allah to wannan shi ya ba istighfarin dama ya zama istighfari mafi girma jagoran sauran istighfarori da haka ƴaƴan uwa masu albarka mu zage wajen yin wannan istighfari kullun da safe da kullun da marece dan mu samu mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani kamar yadda muka ji wannan riwaya ta Imam al-Bukhari rahimahullah wa man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra lam ya'ti ahadun yawm al-qiyamati bi afdala mimma ja'a bih illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alayhi wanda ya faɗa da safe ko da yamma yace subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra subhanallahi wa bihamdihi kafa 100 kana faɗa kana kirgawa cikakkun kirge ah, a natse yana daga cikin bid'o'i da malamai su fada game da azkar shine wato itlaqul muqayyad ko kuma taqyidul mutlaq inda aka kawo shi aka ce ayi guda kaza to wannan shine muqayyad kakka yi shi mutlaqi kakka yi shi babu kirge inda ba a faɗi kaidi ba to kar kuma ka kayyade ka ce kafa kaza yana daga cikin itlaqul muqayyad muqayyad ko kuma taqyidul mutlaq to wannan da aka ce a yi shi a kirge za a kirga dukkanin azkar na sunna ana kirga su ne da yan yatsu shi ne abu ne tabbata a sunnan manzan Allah tsare salama cewa ya kasance yana lankwashe yatsunsa wajen kirga azkaru ko za a yi amfani da wasu kayan kirge na daban irin carbi wannan na gargajiya da ake ja ko carbi ga yanayin yanzu hada digital za a yi amfani da su wannan mahallin niza'i ne ga malamai mutaakhiruna amma malamai mutaqaddimuna qudama'u da salaf ba su da sabani akan cewa da hannu ake sai dai mutumin da ya samu kanshi a cikin wata larura wanda hannunsa ba zai iya kirgawa ba kamar rashin lafiya ko a ce wanda yake ya majzumi ne ya kamar cutar kuturta ko kuma ah, hannunsa na ciwo ya da dan karkaran da ba zai bar shi kirga da hannun ba ko wata larura a ce ya yi girma ko tsufan da ba zai iya wa'ayin ba zai iya concentrating ɗin ya ƙirga daidai ba ko to wannan zai iya amfani da wani abin ƙirge dan larura amma ba dan addini ba ne musamman wannan jama'a yadda mutane suke ɗauka har carbi ya zama shi'ar ya zama shi'arun min irin islami wannan bida'a ne har ga sunan kala-kala da masu tutoci da masu tsada da jajaye da masu kalan gwal da na alfarma da wanda ake eh, ganin cewa man sai wani da wani wannan duka shi'ar ne na yan bid'a jama'a hatta sunan carbi babu shi a larabci har shekara 400 na farkon musulunci a subu haɗin, suna ne muhdas dan nuni zuwa ga cewa babu wannan maddar babu wannan material da ake ma carbi babu wannan eh, abin nan na'urar carbi kafin wannan lokacin na fata mun gano kan littafin malam bakar abdullahi abu zaidin rahimahullah as-subha asluha wa tarikuha wa hukmuha na malam bakar abdullahi abu zaidin rahimahullah da haka ba mahalli ne na nizai ba kowa ya sani ba ta da asali ba ta da wani asali da haka da ma mu dinga yi da yatsun mu domin yatsun za su yi maka shaida ranar alkiyama kan cewa kai mumini ne ka ga tarbi baya daga cikin yatsunka da ka ba a ba da labarin zai maka wannan shaida ba kana fawwace wa kanka wannan sunnar dama daga cikin sharrin bid'a isan da ka dauke ta za ta raba ka da wata sunna kwaya daya da haka gwargwadon yawan bid'o'inka gwargwadon yawan sunnonin da zaka yi asararsu Allah ya tsare mu da haka idan mutum yin wannan jama'a da ire-irensa Za ka yi shi a natsa kana kirga subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi har ka yi shi zuwa ƙafa ɗari wanda duk ya faɗi wannan da safiya ko da maraice a wannan wuni babu wanda zai yi wani aiki ranar alkiyama ya fi shi samun lada sai wanda ya irin wannan ko kuma ya ƙara da wani aiki to ina ma'ana ƙari shin ya wuce ɗari a'a ya zama ya yi wannan aikin kuma ya yi wani aikin alkhairi ne kamar yadda manzo sai sallallahu talakawa suka zo suka kawo mishi ƙara cewa masu kuɗi na sallah suna azumi tare muke jihadi tare ake komai su kuma suna sadaka sai manzo sai sallallahu ya ba talakawa addu'a su dinga yin tasbih sai masu kuɗi suka ji labari ma'ana ya ba su abin da za su iya kawo masu kuɗi da shi kenan ko sai masu kuɗi suka ji labari sai zama suna yi su ma sai talakawa suka suka ce a hana masu kuɗi manzo Allah ya ce a zalika fadlullahi yutihi man yasha Imam Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi tabbatacce haka al-Imam Abu abdullahi al-Hakim an-Naisaburi kan littafin abin adabu zifafi fi sunnat al-mutahhara na Sheikh al-Albani rahimahullah dan haka kaga yanzu su masu kudi suna da wani aiki kari shine maza da din bayan sun yi azumi sun yi sallah sun yi tasbihi kuma suna da dukiya sun yi alkhairi da ita to wanda yi wani alkhairi ƙari akan waɗannan ayyukan na jiki da gabobi sai ya samu ƙarin lada akan ainihin waɗannan wanda ya taƙaita kawai shi akan yin wannan wannan ma hadisi ne tabbatacce al’imamul bukhari da Muslim sun fitar da shi haka al'imamu Abu Dawuda rashmallahu da jamia dukkaninsu daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda wa sannan annabi alayhi salatu yake cewa man qala hina yusbihu ashar marratin la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in kadir kataba Allah lahu biha ashar hasanatin wa maha anhu biha ashar sayyi'atin wa kanat ka'idli ashar riqabin wa ajarahu Allah yawmahu min ash rajim wa idha amsa fa mithlu dhalika hatta yusbiha yace wanda gari ya waye sai addu'a yake cewa da safe la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya fade ta kafa goma wannan za a rubuta mishi lada guda goma a goguye mishi manyan zinubai guda goma sannan kuma za a bashi lada ka idli ashari riqabin kamar daidai da ya yanta wuyaya guda goma ya enta bayi goma sannan a wannan rana Allah zai kare shi daga sharrin shedan wanda yake jefaffe daga barin rahama Allah idan yayi yammaci ya ƙara faɗan haka zai samu irin wannan kariyar da irin wannan ladan da irin wannan goge zinuban har zuwa gari ya waye al-Imamu Abu Dawuda da Ibn Majah suka fitar da wannan riwaya haka da al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal daga sahabi wato a mai suna Ayyashin Zuraqi Ayyash binan ibnu zaid ibnu samit ko ibnu nu'man az-zuraki duk da yake ibnu hajarin a cikin isaba ya karkata zuwa ga cewa mutane ne guda biyu daban abu ayyashin daban sannan zaid ibn samit daban amma dukkanin sahabbai ne mutanen garin madina daga cikin wanda suka je yakin uhud a cikin riwaya ya zo da cewa wani daga cikin mutanen da ya ji wannan hadisin da roman da ke cikinsa a cikin hadisin sai kwanta bacci sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai tambayi manzon Allah yace ya rasulullah sallallahu alaihi alaihi kaji kaji abinda wane ya gaya mana yace ka faɗa da gaske ne ka faɗa sai manzon Allah yace mishi sadaka abu ayyash haka ya tabbata a cikin wannan riwaya ta limamu abu dawuda da isnadi ce wallahu ta'ala a'lam wa qala man qala hina yusbihu la ilaha illa allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم مئة مرة وندي فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يفقل تأوني كفا داري كانت له عدل عشر رقبات ذات ذو مشي لا دن أنت باي قوما وكتب له مئة حسنة ذا أربط مشي ككاوان أيكي قدا قوما ومهيت أنه مئة سيئة za a yafe mishi laifi guda goma a goge su daga littafinsa wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani yawmahu zalika hatta yumsiya ta zame mishi kuma katanga kariya daga shaydan a wannan wuni har yamma tai walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila akthara minhu babu wanda zai samu fiye da abin da ya samu sai mutumin da ya fiye da abin da ya yi al-imamu al-bukhari da muslim suka fitar da wannan riwaya da limamu ainihin wato malik a cikin muwadda da limamu ainihin at-tirmidhi a cikin sunan ɗinsa dukkaninsu daga sahabi abu huraira radiyallahu anhu wa fi musnadi wa ghairihi annahu sallallahu alaihi wasallama allama zaid ibn thabit wa amarahu an yata'ahada bihi ahlahu fi kulli ya zo a cikin musnad na imamu ahmad cewa zaid dan thabit radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mishi wannan addu'a kuma ya umarce shi da cewa ya dinga tabbatar da cewa mutanen gidansa sun yi wannan addu'a a kullum ya dinga faɗa da safe yana cewa labbaika Allahumma labbaika labbaika wasu sa'adaika wal khairu fi yadaika wa minka wa bika wa ilaika Allahumma ma qultu min qawlin aw halaftu min halif min hilfin aw nazartu min nazrin fa mashi'atuka bayna yadayya bayna yaday dhalika ma shi'ta kana wa ma lam tasha yakun wala haula wala quwwata illa bika innaka ala kulli shay'in qadir Allahuma ma sallaitu min salatin fa ala man wa ma la'antu min la'anatin fa ala man la'anta anta waliyyi fid duniya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin allahumma fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi shahada dhal jalali wal ikrami fa inni ahadu ilayka fi hadhihi al-hayati ad wa ushiduka wa kafa bika shahidan bi anni ashadu an la illa anta wahdaka la sharika laka lakal mulku wa lakal hamdu wa anta ala kulli shay'in kadir wa ashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka wa ashhadu anna anna wa'adaka haqqun wa liqa'aka haqqun was sa'atu haqqun آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور وأشهد أنك إن تكلني إن تكل تكلني إلى نفسي takilni ila ba'afin wa auratin wa zambin wa khati'atin wa inni la asiku illa bi rahmatika faghfir li dhunubi kullaha innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim aji wannan doguwar addu'a wajen shafi guda ko da yake isnadin ta yana da matsala saboda ƙurewar lokaci ba za mu samu lan fasara ta ba sai Allah ya kai mu darasi na gaba za mu saurara anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik